wallahi ba za ka ji daga wajen mu masu biyayya ne mu ga doka muna fatan mu koma ta mana hakkin mu a cikin duka irin waɗannan amma janabin manzan Allah to wallahi wallahi ba mu ci ba mu gani wallahi ba mu ci ba mu gani wai ana tsorata mu da Najeriya to billahi azim ta bashi in dai in dai sai an yi batanci a janabin manzon Allah sallallahu a raba kasan kowa ya koma nashi shi wannan maganar ce ina faɗi a lasifika a wannan mun na yi magana da yan jarida ce akan wannan ya an faɗa a cikin jarida saboda haka wato abinda mutane ba su sani ba idan aka ce manzon Allah muna da abokai da yawa wanda ba musulmi suka rika aiko mana wai mu ne ko muka faɗi wannan ce ku yi bari mu muka faɗa kudin da muka sani masu tolerance da promoting peaceful coexistence da san rahama da jin kai da yau na ce a a dama ba ta mana nan bari kuka ga mu haka akwai inda in an taɓa mana to fa man ja'ala bisulhi fasulhu kitabuna wa man ja'ana bi dhiddi jinahu bi dhiddi saboda haka a nan wajen cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mu da hakuri wallahi ba mu da hakuri kuma wallahi ba wajen da za a taba a zauna da mu lafiya ba amma kamar yadda nace dukkan musulmi dukkan musulmi manyan su da ƙananan su sun nuna kishi a cikin wannan lamarin in na ce duka ina nufin mafi yawa domin ma kawo rashe a yi ba hukumahu a galabiyan al'ummar musulmi sun nuna kishi sun nuna abin da ya waje ba Allah su ta'ala ya sa ya zama wani dalili ne da abin musulmi za su ƙara kusantar junansu za a ƙara samun soyayya da juna za a ƙara samun fahimtar juna kuma dama zauren da muke zaune zaure ce zaure ne da ya shahara da wato haɗa malamai da haɗa al'ummar musulmi kuma malamin da muke zaune a hadaransu shugaban wannan zauren a kamar yadda na ce farkon abin da zaka tuna in ka ambace shi shine soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin hakka wa miqdarihi al'azim wa ba'd al'umma barkamu da warhaka barkamu da kasancewa a daidai wannan lokaci mai albarka yau ranar laraba 18 ga watan mai 2022 a domin gabatar da takaitacciyar sako ko gajeriyar sako wanda 'yan uwa ba ku manta ba abubuwan da ya faru na alhini musamman na matsalar da yake faruwa yake ta randarin a najeriya na matsalar abin da ya shafi yarinyar da ta yi batanci wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto shine babban abin da ake ciki a halin yanzu abin da ya sa har yanzu muke ci gaba da maganar muna jiran takarda daga hukuma daga 'yan majalisunmu domin su tsaye da doka mai ƙarfi na taɓa annabawa baki ɗaya kuma ba mu ce iya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su saka doka na taba annabi isa domin kar a ce sun yi doka ne wa musulmi kawai a'a doka ne na neman zaman lafiya to a yi dokan taba annabi isa alaihi salam duk wanda ya taba annabi isa alaihi salam a yi masa doka irin wanda ya taba manzan allah sallallahu alaihi wasallam na'am sashi ana sasa cikin wannan duk wanda ya taba manzan allah sallama ya zama hukuncinsa da wanda ya taba annabi isa alaihi salam to wannan yasa ya zama adalci ma kowa kenan mu musulmi an yi mana adalci annabi isa alaihi salam da mabiyansa kirista duka an yi musu adalci to amma abin da ya sa yau muka ɗauko tofik domin ci gaba da wannan jawabi shine mun yi bayani musamman game da wasu malamai takaitattu wanda suka zo suka yi wani aika-aika suka saba da wato tafiyan musulmi ga baki ɗaya daga cikinsu wanda yake yi magana mafi muni shine wanda aka fi sani da dr ahmad gumi wanda maganansa ta yi yawo ya yi iya kokari ya amfani da jaridu ko kuma su jaridu sun yi iya kokari su yi amfani da shi musamman legit hausa wanda wannan jaridu jarida ce da muna zarginta da kokarin ta yi kofi ba su saka wani abu wanda zai zamto kariya ne ga annabi kai tsaye sai sun saka kusan abu guda biyar wanda zai na diabetes din tunanin musulmi to wannan jarida na legit ta yi ta kokari wajen yada shi da nuna cewa kawai manzan Allah sallama kawai zaginsa kawai ne ba wani abu ne mai tasiri a cikin musulunci ba to wannan dalili mun zo mun saka shi a nan mun isar da saƙon al'umma mun isar da saƙon Allah mun isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wasu wanda zuciyarsu babu kyakkyawan fahimta gare mu su suna tunanin cewa muna yin wannan abin ne ga Ahmad Gumi kasancewarsa ba ɗan ɗariƙa ba ko kuma kasancewarsa ba mu da wani relation da shi wanda yake na alaka ko wani abu to amma alal haƙiƙa wallahi kun mana mummunan fahimta sannan malami na biyu wanda muna ganin sa dattijo ne amma yayi maganganu wanda maganganun sannan totally kuskure ne shine Sheikh Sani a Jingir duk da akwai bambanci tsakanin maganarsa da maganar Ahmad Gumi wanda a wancan karatun mun yi kokari amma ba mu iya bambance ga bambancin ba saboda me yasa hankalinmu ya tafi kan zafi amma kuma duk wanda ya saurara mun yi iya kokari wajen mu mai adalci da harshen da muka yi amfani da shi wanda shi wato shakki haya jingir sani haya jingir ya yi magana ne bisa ga kuskure kuma kuskuren sannan mun tabbatar da ita mun nuna wa duniya cewa ga abin da ya faɗa wanda yake wannan maganan kuskure ne sannan kuma ga abin da ya faɗa wanda yake wannan maganan daidai ne mu ma muna tare da shi mun yi bayani mun fayyace wannan al'amarin mun samu kira daban-daban wasu kirista ne alhamdulillahi sun fahimce mu kuma kowa ya gagga rubutunsu kai tsaye a lokacin da muke gabatar da sako Allah ya saka musu da alkhairi wasunsu kuma 'yan izala ne sun fahimce mu wasu ma da su ba ma musulmi bane ba kirista bane sun fahimci me sakon mu sakon mu ba yana nufin ta da tarzoma ba ba yana nufin danna haƙƙin wani ba ba yana nufin ta da fitina ba a'a sakon mu yana nufin haɗa kan musulmi baki ɗaya akan abin da ya shafi janibin annabi da kuma kira ga duniya baki ɗaya akan adalci duba da zatin manzon Allah da mashair na musulmi baki daya duba da cewa abun da mutum ɗaya zai jawo zai iya jangala wa al'umma baki daya wannan da yawan al'umma sun fahimci sakonmu sun fahimci abin da muke nufi da yawa mun ji daɗi Allah saka mu kiristoci wanda suka fahimci cewa zagin annabi ba shine kiristanci ba zagin annabi bata fuskar kirista ne domin nunawa yake marasa da'a ne marasa tarbiyya su kuma suna tarbiyyar su saka a mai da su cewa su suke zage-zage kamar an bata fuskar annabi isa alayhi salamu ne tunda bai koya musu haka ba to sakonmu na gaba wanda shine dalilin karatunmu shine wasu daga wanda suke mana irin wannan fahimtar wanda su gani suke kamar da wani hadafi a cikin sakon da muke yi sun yi ta turo min wato bidiyo na malamai daban-daban amma wanda aka fi turo min bidiyonsa shine a chief imam Maulana Prof Ibrahim Makari abin da ya sa suke yawan turowa suna ganin kamar muna da wani alaka na daban to me zai hana shi ma a ɗauko bidiyon mu zo mu ce ga kuskurensa da ya to na yi iya kokarin na buɗe kirjina na ga bidiyon da za a turo wanda prof ya magana wanda zai ga kuskuren ne karara magani dalili wani ya tambaye ni cewa ya kamata ahmad gumi da abin da ya yi mu kira shi ne a waya mu mai magana kai tsaye amma bai kamata mu mu fito bainar jama'a mu yi bayani ba ce to ai kuskuren ya yi magana a cikin al'umma shi yasa muka yi mu ma a cikin al'umma to amma babban mutum ne daga cikin malaman izala sai ya ce min to tun da haka ne to ga bidiyoyi na prop wanda ya turo min kafin shi wasu sun turo min amma da naga har manya suna da irin wannan tunanin kawai kamar cewa idan an bugi dan nan sai an bugi wanda yake nan ma dalili shine idan an yi haka kamar an huce takaici to Allah ya sani ina so in sarwa al'umma wallahi ba mu yin bidiyo dan mu huce takaicin mu akan wani da zan yi dan na huce takaici akai da ban zo na ware malamai masu adalci ne be su ba kuma da a ce muna kare wata da'ifa ne da duk abin da abdul inyas ya yi karyar da aka aka ci shi dan ɗarikan tijjani ne kawai sai ta sa in goya mai baya amma kowa ya san irin rudud da muka masa da yadda muka tabbatar da maganan jininsa ya halatta saboda sukan manzan Allah sannan da a ce muna yi ne dan kawai kungiya ce sufanci da Abdul Jabbar yana da halaccin da ya kai mu duba wannan kasancewar mahaifinsa kusa ne mu ba shi kariya ko ma menene yayi mai kyau yayi ko mai muni mu ce abin da ya duka daidai ne da a ce wannan abin haka yake da malam waye mina malam mina wanda ya zagi sahabban annabi ya zagi sayyidina umar to malamin mina din nan dai wanda ya ce malam adam mina wanda ya ce shi sharifi ne da muna duba wannan da mun ba shi kare akan abin da yi amma kowa ya san rawan da muka taka wanda ba annabi ya soka ba sahabi ya soka amma muka yi iya kokari sai da muka tabbatar wa duniya cewa abin da yake kai ba daidai bane ba ga matakin da ya kamata a ɗauka yan uwanmu yan ɗarikar tijjaniya suka yi ɗauki mataki na hana shi wa'azi masallacin da yake da abubuwan da suka bashi duka suka kwace suka ce tun da zai ci gaba da zagin sahabin annabi sai na umar ibn al-khattab ashe ashe idan da a ce muna yi ne dan kare wata da'ifa ko wata firka da ba haka zamu yi ba to amma sabida wa'inda suke da irin wa'innan tunanin yasa na ce zan iso in fidda sako za mu zo da bidiyoyin da suke sakawa na Furof Ibrahim Makari Imam mu saka a ji wa duniya menene kuskuren da ke ciki idan akwai dan uwa da kake saurare na ka ji in kuma akwai nima da nake magana za ku ji in ko babu to menene na tsanani na menene gaba na menene fitina wannan al'amarin duka makau da ganin wani intima'at ta'ifiya duk wani kauyancin ni dan kaza ne ni dan kaza ne to in ana maganan annabi mu dinke a gude dukkanin mu da mu da kirista mu ba da abin da ya kamata na zaman lafiya shine mu kare hakkin wanda ya fi cancanta a kare hakkinsa yau insha Allah karatunmu zai zo da muhimmanci abu mai ma'ana kuma ba da iya Qur'ani za mu kafa hujja ba da mu zo da abin da ya shafi littattafan Bible domin wasu suna cewa to ai in haka ne za a mai da fuskar musulunci kaza da kaza ne amma dai za ku biji mu a cikin mu. Allah ya taimake mu ah, insha Allah za mu danna ɗaya daga cikin bidiyon prop maganganun da ya yi game da kare hakkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanda ya kokari a wannan daga ya jagoranci al'amarin duk da irin mukamin da yake da shi na haɗin kan musulmi da haɗin kan kirista amma ya nuna tadihiyar wannan mukamin ya nuna tadihiyar wannan kansa da dukkanin abin da ke gabansa domin ya nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine jallayi kamar yadda muke tabbatarwa jallayi ne na zaman lafiyan dukkanin al'umma Allah ya taimake mu Allah ya kuma ya bamu ikon yin adalci ya kuma ganar da mu abu na cikin gaskiya ya fahimtar da al'umma cewa ba muna yi ba ne kawai domin gaba da wani na. wajen su sanya mabiyansu akan abin da ya kamata mhm. daga cikin musulmi da cikin kirista ina son mu fahimci wani abu wannan fa mas'alar da kaji muna tambatan kirista da sauransu ba fa mas'ala ce ta rikici tsakanin musulmi da kirista ba domin ko da musulmi ne yayi wannan abin da yarinyar nan ta yi abin da har ya kawo ya kawo kaji ana wannan magana kila yanda kungiyoyin addinin kirista suka taso sai sun bi mata haƙƙinta da sauransu suka yi ƙoƙarin su nuna kaman wani faɗa ne na addini ko cewa wannan amma a hakika matsalan ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu ba ya da haddi wato a in ce ba ya da iyaka mm. ba bambanci sawa'un kowane addini mutum yake yi ya aikata irin wannan to za a aikata masa irin abin da aka aikata ma wannan baiwar Allah ba kuma ina nufin cewa a'a mutane a su ci gaba da ɗaukan doka a hannunsu ba ne amma fa ba ni da wato ƙarfi shaja'a nafsiya ba ni da uh, shaja'an da zan ce mutane kada su ɗauki doka alhali wanda ya waje ba su ɗauki dokan ba su ɗauka ba kuma ko na ce kada ma mutane su ɗauka magana ce kawai habrun alawaran magana ce kawai amma ba zai yiwu mutanen nan suke ɗaukan dokan nan ba har sai sun ga wanda ya wajaba su ɗauki doka sun yi abin da ya wajaba suna ɗaukan matakin da ya kamata idan irin haka ya faru ba mu fata ya ci gaba da faruwa ba abin da muke fata wato kamar yadda nake ta faɗa mu muna cikin waɗanda tsawon rayuwarsu suka ginu suka tsaya kan sai sun ga an kyautata zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mm. ba mu da aiki sai wannan kullum cikin kira zuwa ga zaman lafiya har sunaye mutane ke sa mana da wasu da abubuwa da zargi kala-kala mm-hmm. duk akan wannan to amma abinda su abokan zaman mu da dama wanda suke ta mamaki wai yanzu su wane kowa ne saboda kila sauti na ya riga na saura fitowa akan wannan abin da ya faru to irin abin ya ba da yawa mamaki waɗanda suka san mu kuma suka san yadda muke da sauki sassauci mm. to amma ba san cewa a'a an shiga gona an shiga inda a an kure watan an wuce abin da ake cewa iyakan mu ba mm. Allah ya ce maka yau professor akan haka man tushayyi'u aw hafa wa tasabi saboda haka kowane laifi kowane girman abu idan ana magana fatanci a janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu iya jiran shi komin girman abin ko ya kake ganin shi babban abin da bai kamata bane to in aka ce an yi fatanci a janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fa al'ummar musulmi suna shirye wallahi ba rhetorics ba ba ba magana ce ta bala, ta balaga ko kokarin girmama abin da ba babba ba wallahi wallahi uku bisa hudu kila fiye da haka na musulmi suna shirye su mutu kafin a isa zuwa ga faɗin magana mara kyau a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan ya ake wajaba duk wanda zai zauna da musulmi ya san wannan tare da su ya san cewa al'umma musulmi ba akwai abin da suke dauka, akwai abin da ba su dauka. Karshen abin da ba su ɗauka shine a taɓa musu janibin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba za mu za mu iya cewa alhamdulillahi annihanu fi tayyi almina daga cikin sakonnin da suka isa da kyau kwarai mm, a wannan lokacin shine wannan sakon an fahimci cewa al'ummar musulmi ba za su iya ɗaukar tun daga mafi girmansu har mafi kankantansu tun daga shuwagabanninsu har talakawansu mm. dukkansu sun fusata kuma an gane cewa sun fusata da gaske. dangane da wannan eh, alhamdulillah wannan bidiyo ne wa'inda zan iya cewa su ne na kwana-kwanan nan wanda da yawan al'umma suka dinga turo mini wanda hira da aka yi da prop da kuma wanda ya gabatar da majalisi a cikin garin kano to amma akwai bidiyo wanda aka fi ɗaukansa wanda ranar da aka yi wannan abin na yi mamaki ɗaya daga cikin malaman da wai yake fitowa da da'awar zai kare annabi wanda yana da sabiƙin magana akan ta'addanci cewa suna da eh, shashasha suna da mahaukata wanda za su tura su ɗauko musu rai amma ya fito ya ɗauko wani bidiyo daga cikin bidiyon da shine da mu saka a ƙarshe wanda furof yake magana game da cewa duk wanda ya taɓa ma'aiki ya zage shi a cikinku to lallai ku ɗauki mataki take. duk inna maganar da mu zo da dalilansu da mu zo da hadafin yin wannan maganar amma yan uwa ku zamto masu adalci idan gaskiya ya fito a bakina abu na farko kar ku duba kankantan shekaruna kar ku duba bambancin ra'ayi na ko bambancin aƙida na idan gaskiya ya fito a bakin prof to kar a duba cewa prof din nan ba namu bane ba in mun tsaya masa muka taimaki gaskiya shi muka taimaka to wannan ne zamto kuskure ne da son zuciya a ciki to amma dai Allah ƴan uwa ku ji maganganun da ke cikin jawabin prof duka na farko shine yayi magana cewa mu musulmi ba mu ga halacci ba mu ga kamata bai kamata a gare mu wai a ce muna tare domin tarayyar mu dan mu kiyaye kimarwa ne mu mai da annabi abin arha kowa ya zagi manzon Allah ba wai dan mu zauna lafiya da mutane a'a da haka gwamma a ware a ce to arewa dama mu ne musulmi to ga mu da arewan mu mu zauna arewa lafiya lau ba za mu zagi manzan Allah ba a ware kudu su ma su zauna idan sun ga su yi ta yin wannan mun san Allah in aka yi lauta zayyalu la'azzabna alladhina wa innan din wa'inda suka ci gaba da zagin to Allah zai musu azaba to da da a ware su su ware mutazul yawma ayyuhal mujrimun su ware su koma gefe mu ma mu ware mu koma gefe in sun ce su sun yi da ita zagin annabi a can su je su da can idan mu mun tsaya a ta nan gefe muka ce ba mu yadda ba to mun ware a nan wanda ya ce zai zo cikin mu yayi mu za mu ɗauki matakin da ya kamata kaga wannan ba a cutu ba ya ce wannan na farko kenan mun zaɓi rabuwar ƙasa a kan mu bai da mutuncin manzan Allah abu mai sauki na farko kenan na biyu kuma shine ƙara tabbatarwa da cewa hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin kisa ne maganar sa na uku shine maganar cewa a wanda suka kashe wannan Debora sun yi laifi eh in sun yi laifi mu ba mu ga wani laifi gaba da laifin sukan annabi ba wannan shine maganganu guda uku wanda ke cikin wannan magana to dan Allah dan uwa a matsayinka na mai adalci na menene na kuskure a cikin wannan bidiyon duk da cewa akwai bidiyon da shine aka fita allaka da shi yana gaba zan saka shi kuma za mu zo mu bi ta wannan bidiyon za mu bi to abinda da nake so na isar da sako kafin mu je ga magana shine ba iya fa prof makar bane yi wannan maganganu dan Allah ku ji akwai malamai daban-daban aƙidunsu daban-daban sun zo da maganganu wani ma ya fi na prof zafi wani ma ya bambanta na prof to bai kamata ya zamto kawai shine sai na ware prof ni kuma ina zagin sa akan abin da gashi a yanda yake wanda wannan maganan ijma'in musulmin duniya ne kafin na je ga maganganun su wa'annan malaman zan saka maganganun su sannan su ma zan biyo musu da shahidin maganar su abin da zamu kula da shi anan shine malamai sun yi maganganu daban-daban daga cikin malaman da za mu kawo wanda sun yi magana makamancin maganan prop za mu duba malami wanda ya fi kusanci da wannan fitina wanda kuma malami ne kowa ya san shi a duniyance malami ne a kuma cikin tafiyar izala malami ne wanda yana ɗauke da shi ma takarda irin ta Professor Ibrahim Makari wanda ana ce mishi Professor Mansur Sokoto wanda Allah ya sani Prof Mansur Sokoto ɗaya ne daga jigajigan malamai da suke cikin garin sokoto musamman kuma a fannin izala kuma professor mansur sokoto ya yi wa'azi da ya kama hankali na sosai wanda da gasken gaske wannan wa'azin ni ya tafi da ni kamar yadda muke ji an ce maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu lokacin da ya kalli littafin nan a sarim maslul ala shatimin rasul na ibn taymiyyah al-harrani ce mu wannan littafin kawai ya isa mu riki hasana na ibn taimiyya. to wannan abin da ya dauke ni in ɗauki hasana na mansur sokoto akan maganan da ya dan nuna jajircewansa da bada kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma mu ji maganan da shi professor mansur sokoto ya zo bayan ya zo da dalilai ya shimfiɗa daga alkur'ani da hadisi kuma da littattafai na bible da shauransu ya zo da wannan maganganu wanda in ba ta fita prob ba ba ta gaza ta prob ba to ya kamata kar ya zamto iya wannan za mu mai da shi kuma siyasar da za mu cutar da prob a ciki ko mu cutar da wa'inda suke tare da prob a cikin fahimta ko mu cutar da yan uwanmu musulmi ba don kuma kawai sai domin kawai in mun dafa musu mun dafa ma gaskiya kuma su za su ɗauka da gaskiya to ka bar gaskiya za ta taimake ka za ta taimaki wanda ka dafa da Allah ya uwa mu saurari bayanin shi Mansur wanda ba da daɗe ba wani yaro ya yi zane ga bangon gidansu ya zo ya rubutu ga facebook yana cin zarafi da zagi mazuwa da sallallahu alaihi ta ka zo ka zarge shi da bai da hankali har yau dai magana an daina jinta to a jiya alhamis wata kaskantacciya mai suna Deborah Samuel ɗaliba yar aji biyu tana karatun Ham Economics a Shehu Shagarin Club Education ta yi mummunan batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bin ban mamaki ba yau ta fara ba jami'an tsaro sun tabbatar da ana da rahoton ta haka gabani yanzu tana cikin apology ta yi ta ba da haƙuri ga 'yan ajinsu a group da ajinsu wannan da sai da ta yi rikodin dinsa kana ji a rikodin din wata bayan ta tana ce demo tana nuna mata wannan magana ba ta yi ba amma haka ta yi postin ta a group din. ni dai a tarihin rayuwata wallahi ban taɓa jin zagi irin wannan ga fiye halitta kuma ina zaton ko abu bai kalli mun Allah ya gaba sannan magana abin da ya biyo baya dalibai suna jarrabawa labari ya watsu dalibai suka zo suka tada suka ce a ba su ita hukumar makaranta ta nemi agaji da jami'an tsaro jami'an tsaro da suka bude da zammar su ɗauko ta da ƙarfi su jefa mota Aiko sai aka sharbe ta sun yi harbin bindiga ya fi a kirga dalibai suka tara suka ce bismillah in dai kan manzo Allah ne duk a kashe to ƙarshe duk abin da jami'an tsaro suka yi dai ba su iya kwatar ta hannun hannunsu ba abin da ya faru ya faru suka kashe ta suka yi mata wannan hukuncin na kisa wanda dole ne yana da kyau a sani cewa mutanen sokoto mutane ne masu tsananin haƙuri da kauce mai rigima da tashin hankali amma fa ba su da sauƙi an taɓa addini a cikin taɓa addini kuma babu bala'i kamar zagin yin halitta wannan bata abinda ta furta wallahi na bakin ciki da na ji shi da na, kuma na kasa tura ma kowa shi in ban da mutane biyu da nake ganin akwai buƙatar don su ɗauki mataki a kai maka da ta faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da limamin maka ta faɗa musu ba za a kyale ta ba kai da limamin masallaci shehu ta faɗa musu ba za a kyale ta ba saboda addini ba wulakantacce abu bane so wannan abin da ya faru hakika ne ba wani abu bane illa sakamakon zugatta malaman kiristoci suke yi a coci-coci suna nuna musu ci zarafi musu mana batanci baka taba jin a tarihi wani musulmi ya zagi Jesus ba kwan taba yi mun karantar da ku wannan baka taba jin musulmi ya yaga Bible ba kwan taba yi mun karantar da ku wannan da su karantar da su suke su tozarta haka shugabannin kiristocin Najeriya musamman wannan da ya tare a Sokoto yana da kyau a sanar da su cewa don a zauna lafiya muna bukatar su fito su yi abin da wannan bakarniya ta aikata su barranta daga yanki izgilin da ta yi sannan su hada kowane kirista yin irin wannan don zaman lafiya ya kamata sauran kabilu da al'ummomin da ke zaune tare da mu su iya sanin cewa muna maraba da kowa a cikin mu. muna zaman lafiya da kowa muna kyautata ma kowa amma wallahi ban da wanda ya tozarta addinin mu ba za mu ce majami'an hukuma kada ku yi bincike ba amma a sani wannan lamari da ya faru gare ta ba Allah ce tabbatacciya ga duk wanda ya abin da ta aikata kuma in ba a kame hannayensu aka nuna musu hadarin hakan ba wallahi ko gobe wani irin haka wallahi sai an koma irin haka wannan babu makawa a kullum muna kira ga a sani cewa musulunci bai bada da umarnin mutum ya ɗauki doka ga hannunsa ba komai girman laifi Abin da ake bukata shine a kama mai laifi a damka shi ga hukuma ta tabbatar da laifinsa bayan bincike sanar ta hukunta shi idan mutane suka yaka sun ɗauke nauyin da yake kansu sawa'un hukuma ta yi abin da Allah ya ɗora mata ko ba ta yi ba amma a sani akwai dokar da babu ɗan adam da ke ebinta mutum ne ya isko wani ya danne uwarsa yana dukanta ko yana zaginta ko ya toshe matarsa yana zina da ita zai je neman ɗan sanda ne to idan mutum zai kare uwarsa ko matarsa wallahi dole ne a kare manzo Allah ya saka kuro. Abin da ya faru din Allahu Akbar. Wannan shine Professor Mansur Sokoto. wanda dole idan mu ya kalle ka da kima ya yi namijin kokari a kasancewansa na babban malami wanda hatta sarkin musulmi yana itirafi da malantansa kuma dukkanin najeriya ko mu da muke da bambancin fahimta da shi ba ma masa kallon cewa wai wannan ba malami ba ne kuma abin da ya faɗa ya faɗi magana wanda in dai bata gaza na prop ba to da a iya ce tafi na prop magana a zafi amma ku ji irin maganar da yi amma wannan maganganun nasa ya yi su ne cikin hikima da hankali wanda akwai wajen da ya jawabi yadda ya kira ga kiristoci a littattafansu wannan abin ba kiristanci ba ne zagin manzan Allah abin kunya ne a ga malamin kirista yana goyon bayan wannan al'amarin domin kamar dai zamto kamar ɓatanci ne ga annabi isa alaihi salam lalata tarbiyya ne na kiristanci da nuna cewa babu nagarta a cikinta wanda ya yi bayani akan wannan abin wanda kiran sannan wallahi wallahi ya sa na zub da hawaye na yi kwalla sosai kasancewar ya canza mun tunani ashe akwai lokacin da cewa musulmi da su gane martaban annabi duk a haɗu a kare ashe da yawa wasu abubuwan akan kuskure ake tafiya In ma kai ne baka mun fahimta ba ko ni ne ban maka fahimta ba to amma duk yanda aka ce ga ciwo ta bayyana karara gusila mahalluha a wanke wajen shi yasa masail da yawa ni na daina daukan mutane ga baki ɗaya in ce wai kowa a haɗe ki a'a duk wanda ya fito da matsala to shi kadai zan daka akan matsalar ba yanda zan yi kawai na ga albani ya fito da matsalar rushe kabarin annabi in ɗauko in ce ibn taymiya ne matukar ban ga ibn taymiya na kan wannan fahimtar ba ba yanda zan yi in ga matsalar hana ziyara na ibn taymiyyah al-harrani in zo kuma in dauka in jingina wa al zahabi bayan na sa al-imam zahabi bari'un min zalika saka professor mansur sakkwato Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya taimake shi Allah kuma ya sa wannan addini da muke kai a tafi akan daidai akan gaskiya domin shi Allah yana iya duba zuciya matukar zuciyar nan addini take dan Allah take dan gaskiya ne kuma rahamar Allah ta da faɗi akan annabi babu abin da Allah ba zai ba kuma akan annabi babu wanda ba za mu zauna mu yi farin ciki da mu da shi ba ko da kirista ne ya nuna mana na san annabi za mu so shi ko bai so annabi ba amma in bai taba annabi ba ba za mu taba shi ba kuma za mu taimake shi mu ba shi ci mu ba shi sha mu masa duk abin da ya kamata in yan sama ya haifa za mu aura mu zo da ita lafiya cikin aminci to anan yan uwa kar na yawaita magana a kai wannan na kawo muku ne ku fahimci cewa ba prof bane kawai bayani akan wannan kalmar a dage ka fito kai magana akan prop ka fito kai magana ai shi ma yayi maganganu shi ma dole a samu ba daidai ba a to in ba daidai bane saurari professor Mansur Ibrahim Sokoto ka ji me shi professor Mansur Sokoto ke faɗi to idan kun ji maganganun prof Mansur Sokoto dan Allah ya kamata ku ce mu zargi professor makar akan maganan da yi duk da maganan da kuka fiturowa tana nan gaba zan saka a nan gaba shine za mu saka magana wanda ba shi na professor Mansur Sokoto ba na ɗaya daga cikin malamai wanda kowa ya musu shaida da nutsuwa duk da kuma cewa wannan shi ma malamin ba wahabiye ne amma yana nan a cikin garin Kano shine wato Dr. Bashir Alfurqan wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ne wanda an musu abin da ya faru wannan mako an yi hukunci da nutsuwa a cikin ba da da'awa amma bari mu ji maganar da yi da hukuncin kisa a bisa doka wadda ta zo wadda wannan doka ta dace da dokar addinin musulunci ita ce dokar shari'a kundin laifin laifuffuka na shari'ar musulunci na jihar Kano na shekara ta dubu biyu daga cikin abin da wannan kundi ya tanada duk wanda ya batanci da zagi da aibatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa a kashe shi an yi wannan hukunci wannan alkali da ya wannan hukunci Allah ya kara masa katari Allah ya kara masa gagamon katar domin wannan shine abin da yake wajibin alkali ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab Allah ya sanya shi a cikin magadan annabi Dawud magadan annabawa masu hukunci da gaskiya wanda suka san gaskiya suke hukunci da to anan ƴan uwa masu albarka da Bashir Alfurqan malami daga cikin malamai na wahabiyya kuma ya yi maganganu wanda suke masu ma'ana wanda duk wanda ya saurari maganganun sannan zai kwantar ma da zuciya duk da shi yayi magana ina tunanin ba akan wannan mas'alar bane wannan maganar shi yasa ban sake ta tafi da tsayinta ba kuma yayi maganan yanda ya kamata a ɗauki dokan shin dokan nan gwamnati ne ta kamata ta ɗauka ko ko kotu ne su suka cancanta su ɗauka to amma shin idan ba su ɗauka ba za a saka hannu rabbana a miƙe ido biyu a'a shi ma yi magana akan waɗannan makamancin wannan wannan batu na shi dr bashir alfurkan allah saka masa alkhairi maganganu ne kayyima masu daɗi masu farin ciki duk masoyin annabi zai ji daɗi ni fa yanzu fa wallahi ko yaya mutum yake in dai na ji maganansa ya yi min daɗi akan annabi wallahi ba zan ji kunyan yabansa a gaban kowa ba kuma ba zan ji kunyan maimaita maganarsa a gaban kowa ba amma idan ya saba kuma wallahi shi ma duk girmansa ba zan ji kunyan in nuna wannan magana na ranta da ita ba kuma in ba ta yi daidai ba in dai na fahimci ba daidai ba zan faɗi ba daidai ba ne ba sai haka maganganun da prof yayi maganganu ne wanda inda za ku yi adalci wasu wanda suke sun yi magana wanda ya fi wannan akan maganansa amma kafin na je ga jawabi shine akwai bidiyo clip da dan saka na prof ne Allah kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana da ɗaukaka prof ibrahim makari ya yi magana game da abin da ya shafi wanda ya taɓa manzan allah kar ku bashi duk wanda ya soki manzan allah kar ku bashi wanda wannan maganar ita ce asalin bidiyo da zaka ga kowa in yana so ya yi ɗani zai ja ya harbi bakansa ta kanta ga shi nan ai wannan maganan ya yi kama da ta'addanci wannan maganan kaza ne wannan akwai kuskure an sa mutane su ɗauki doka a hannu an yi kaza an yi kaza an yi kaza a'a ba ku fahimta ba ne ba haka karatun yake ba za mu zo za mu yi bayani kuma ba ni zan fara yin bayani ba zan zo da malaman da su ma za su yi bayani amma yanzu bari mu saka bidiyon wanda ita ce babban bom ɗin da ake ganin ita ce da a zo a turo ka yi magana a kayi shi ma in haka ne tun da ka ce ku wasa ce za ka yi magana a can ka yi magana nan to za mu yi bayani dan akwai wani malamin da ya kira ni mun yi magana mai tsayin gaske ban ma san rikodin yake ba dan kokarin sa shine kawai a tabbatar duka in fito ne magana akan cewa wanda suka yi wannan al'amari sun yi kuskure sun yi laifi na ce masa to ai a bayani na na faɗa amma kuma ni na ce laifin su fa bai kai in gani ba ni ma ya kamata in duba laifin an soki annabi ne ni ba zan duba laifin wai an kashe dabora ba na farko abin da na faɗa kenan saboda ko da kirista ne sun fahimci cewa wannan al'amarin nata akwai matsala sai haka ma ba lallai bane ma tana da addinin dan wasu sun turo min tarihin ta hasali a yanda naji an turo min ana maganan ta taba dukan babanta tayi yi kaza ta kaza wanda a kiristanci hukuncin kisa ne to amma da Allah yan uwa anan maganan from dan saka a ji irin maganan da ake cewa san mi magana ta kaza ta kaza sannan menene makomar wannan maganan shin haka ne maganar da Allah mu saka wanda ita ce ake turowa akan mi magana sama da mutum kar ku kara bar wanda zai taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku kwana lafiya kar ku kara bazawar daga wajena ya zagi ya zagi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kai shi lahira daga baya a shirya a kai shi wannan shi ne kawai babu wani babu wani mu sake maimaita wannan magana sama da mutum kar ku kara bar wanda zai taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku kwana lafiya kar ku kara bazawar daga wajena duk wanda ya zagi ya zagi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kai shi lahira daga baya a shirya ka kai shi wannan shi alhamdulillah na saka wannan ne domin wanda suke yawan turowa ko kuma wasu malaman da suke shagube akan wannan su fahimci maganar da ya faɗa muna sane da ita kuma ba wai ana tsoron maganar ba ne yadda take haka take yadda ka ji ta haka za ka ji ta kuma haka za ka bata hida in kai ba musulmi ba ne amma kuma za mu je maka bayani shine ne ai ba furuf bane kawai yayi maganganu makamancin wannan akan zafi da jin an soki annabi Muhammadu kuma kai dan uwa in dai za ka duba wannan bai kamata ka nuna fushinka da zafinka ba akan wannan maganar sai dai ka nuna cewa lallai wannan soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma iya makuran so a cikin annabi shine ka bada rayuwanka wa manzan Allah duk iya soyayyanka da zaka nuna babu kaman ka bada rayuwanka ga manzan Allah amma dan Allah dan annabi shin prof ne kadai yayi magana makamancin wannan ga malami wanda shi ma daga garin sokoto yake yan uwa zan saka muku muryar sakuji da ke akan abdul jabbar ne lokacin ya faɗa babu wani ba wahabi da ya kira ya ce da allah mu wannan magana mu masa raddi akai da allah ku saurara duk da afwan kan na ce ba wahabi ai ba kowane ba wahabi bane ma ke da wannan fahimta wasu ne wanda suke da son zuciya suke so su mara ma wasu na kusa da su wanda sun riga sun tafka kuskure kawai shine suke neman kowa ma a dauke shi akan yayi kuskure to da Allah gashi nan magana bai da hankali bata taso ba to bai da hankali duk bai da wanda ya kaza zagi sai manzo Allah mu ma ba mu da hankali an taba annabi don haka duk irin mu bai da hankali ba mu da da an sakai ku kashe shi kuma ba shi da duk wanda ya taba manzo Allah ku kashe shi bai da hukunci ko belle ya bai taba manzo Allah bai da hukunci illa kisa musulmi in ya in ya zagi manzon Allah ko ya ce ya tuba wannan tuba ta tsakani ne da Allah Allah amma dai sai mun kashe mu sai yake maimaitawa mu ji wannan magana maganar bai da hankali bata taso ba to bai da hankali duk bai da wanda ya ka zagi sai manzo Allah mu ma bamu da hankali an taba annabi don haka duk irin mu bai da hankali bamu da da an sakai ku kashe shi kuma ba shi da duk wanda ya taba manzo Allah ku kashe shi bai da hukunci ko belle ya bai taba manzo Allah bai da hukunci illa kisa musulmi in ya zagi manzon Allah ko ya ce ya tuba wannan tuba ce tsakani ne da Allah Allah amma dai sai mun kashe uwa wannan ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ne wanda shi ma yi magana ya yi ta ne akan shek abdul-jabbar malam abdul-jabbar kai wanda ya yi maganganu wanda suke suna isa ga ɓatanci ga sayyidina rasulullahi sallam a lokacin abdul-jabbar ya yi maganganu wanda duk musulmi in ya ji sai hankalinsa ya tashi wannan maganganu ya sa bello ya tabbatar tun da shi ma ya fahimci cewa maganan nan ɓatanci ne ga annabi ya yanke hukunci ba fa akan kirista aka yi ba wannan akan musulmi ne aka yi sai aka kirista su fahimci maganar nan wanda za mu zo da bible yanzu za mu karanta za mu zo da bible za mu karanta to wannan maganar ta kai ga yayi wannan babu wanda ya ce wannan abin ya cire zaman lafiya wannan kaza wannan kaza tunda an san abin da ya batanci ne ga annabi kowa ya yi shiru amma me yasa saboda ni ba dan gidanmu bane tunda haka ne in ma hukuncin ne ma in ma ba haka ake hukuncin ba shi a masa haka to wannan abubuwan shine muke so muke kira ga musulmi a kula da irin wannan matsalar wanda karshe shine maganar mu a ciki ba iya shi shak bello bai ba bane dan wani zai cewa ah, malam bello yabo mahaukaci ne kamar yadda shi nan ya faɗa cewa su ma ba su da hankali ma ba mu da hankali wanda wannan kalmar anan ba aibi bane yabo ne to amma za mu je ga wani malamin shi ma ana sauraron sa babban malami ne da garin Sokoto menene malamin ne yake faɗi da Allah menene yake faɗi wanda za mu ji menene shi ma ya faɗa shin fatawan prof ne kawai wacce za a yi ta yaɗa ta domin yawwa gashi gashi daga nan a ce to dama ba mu san limancin ka ba mu yadda da kai ba to da Allah a saurari wannan malamin menene Allah kuma wani hukunci ne aka bashi a cikin tafiyar izala duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci ne shine za a kashe shi imamu ibnu munzir wannan ijma'i da imamu al-qurtubi ya kawo yake cewa wa mimman hu? imamu malik cikin masu wannan fatawa akwai imamu darul hijra imamu malik bin anas wa lays bin sa'ad da imamu lays bin sa'ad wa ahmad bin hanbal da imamu ahmad bin hanbal wa ishaq bin rawiya da ishaq bin rawiya yace wa huwa mazhabu shafi'i wannan ita ce fatawar muhammad bin idris shafi'i in ji wa in ji ibnu munzir wannan magana da imamu al-qurtubi ya kawo ya kawo ta cikin aljami'ul jamiu li juz'i na takwas shahi na 82 imam qurtubi yana cikin al kun san ya mutu tun shekara ta 671 bayan hijirar manzon Allah wannan magana da imam al-qurtubi ya kawo babban malamin musulunci taqiyuddin abul abbas abdul halim bin taymiyyah al-harrani duniyar ilimi kenan ya rubuta littafi da yake kira ni sadimul maslul ala rasul shi ma ya kawo wannan magana da imam al-qurtubi ya kawo shi ma yace imam ibnu munzir ya hikaitu ijma'in malamai malamai akan cewa duk wanda ya zagi manzon Allah hukunci ne a kashe shi ma ibnu taymiya yace daga cikin masu wannan magana kamar yadda ibnu munzir ya faɗa akwai imamu malik bin anas akwai lays bin sa'ad akwai imamu ahmad akwai ishaq bin rawiya akwai imamu muhammad bin idris shafi'i in jiwa in ji shaykhul islam ibnu taymiya al-harrani ibnu taymiya shi ma ya mutu tun shekara ta 728 allama ibnu qayyim al-jauzi wani kokaggen malamin da duniyar ilimi tana bukata iri ne a cikin littafin ne zadul ma'ad fi hadai khairul ibad da yazo game da matsala akan wannan matsala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da an ka zo fatahu makka ya ba mutane afuwa ya ba mutane aminci ya ce banda mazaje guda hudu da mata guda biyu kamar an ce ma allama ibnu qayyim al-jauzi mi waɗannan mazaje sun kai su hudu mi waɗannan mata sun kai ya ce sun kasance suna zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dibi rahamar manzon allah amma annabi ya ce banda su su duk inda an haga nesa ko da ka ɗakin sallallahu alaihi wasallam allama ibnu qayyim al-jauzi ya kawo maganar ababakar as-siddiq al-akbar abin da ya faru tsakani ne da Abibarza al-aslami don Abibarza al-aslami ya so ya kashe wani mutum da ya zage shi sai abubakar ya ce a'a manzon Allah dai adda wannan matsayi shi kan duk wanda ya zage shi ban taka ma birki tire mu da kai ne in ji ababakar as-siddiq al-akbar ni ibnu qayyim kasan ya nuna fatawar ima ababakar as-siddiq al-akbar duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi mi za a kashe shi allama ibnu qayyim al ya yake yake cewa wannan ita ce fatawar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don abin da ce fa haza qada'uhu wa qada'u fa'ihi min ba'dihi yace wannan shine hukuncin manzon Allah shine hukuncin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mu samu wani wanda ya saba ba a cikin sahabbai wanda haka ne an zagi manzon Allah a kashe wannan ba wani wanda ya saba cikin sahabbai kai karshe Allama Ibn Qayyim al-Jauzi ya kawo wani hadisi wanda yana sunan Abi Dawud yace Aliyu dan Abu Dalib wani mutum ya samu wata mata tana zagin manzon Allah fa hannaqaha ya shakure ta sai da ta mutu kuma jininta ya tafi ga banza kai haka ya yana ta kawo asar na sahabbai game da wannan matsala tun me nake son in kai mu abinda nake son in kai mu shi annabin da an kaza ga annabin talakawa da malamai na ko annabin kowa da kowa na annabin duk musulmi na to menene dalilin shugabannin Najeriya da ba su magana in an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakani da Allah yan dimokuraɗiyya na Najeriya ya kamata mu sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa in shi ka karyata shi to yani da almajiransa a ibn al-qayyim al-jawziya wanda su suka tabbatar da wannan maganan kuma yi istishhadi da littafi to idan dai haka ne maganar yake to menene laifin prop a cikin wannan maganar menene ni kuma laifina da ban soki maganar prop ba ni ma menene laifina ban da laifi a ciki ba san zuciya muke bi ba abu ne muke bi wanda yake in a haka yake a musulunci haka za mu karanta Maganar prop din nan ko za mu zo da magana ne ni ba ni ne dan martanin maganar ba ba ni zan yi ba a'a akwai malamin da zan ɗauko shi shi zai zo ya bayani Me dalilin da yasa malamai ko ko tun da maganar prop din yanzu ake yi malamai da shi prop din suka ce a ɗauki matakin kawai me dalili shi malamin nan na ƙarshe ya fara bayani shine su hukuma su hukuma sun yi shiru sun ƙi su ɗauki mataki ba mu ga condolence kai ba mu ga maganan da za mu ji Allah wadai Allah wadai din nan ya kamata duk gwamnoninmu su tabbatar mana da Allah wadai da abin da wannan yarinyar ta yi wa annabi Muhammadu ya kamata 'yan uwanmu kirista abokan zamanmu masoyanmu su fito su rubuta takarda su wannan abin da ta yi Allah wadai suke yi su ma ba su ji daɗin abin da ta yi ba wallahi wallahi idan suka nuna mana wannan soyar suka nuna mana wannan karamcin za mu iya kokari in ma abin da aka yi ba a mata daɗi ba muka ga sun nuna mana soyayya sun nuna mana ƙauna sannan wanda ya yi sun nuna ba su goyi bayansa ba to kowaye ya jingina ta da kiristanci sai mun fito mun karyata shi kuma mun kare kiristanci domin dama mun saba kare kiristanci a cikin alkur'ani mun saba wanda suka tuhumci mahaifiyan sai tuna maryam ai mahaifiyan annabi isa sai tuna maryam da cewa ta yi zina qur'ani sukutum sura guda yayi mana akan suratu maryam wanda suka ce annabi isa ba kowa bane yahudawa qur'ani ya tabbatar mana da annabi isa annabin allah ne dama aikinmu ne tafsiranmu cike ke da bayanin su tarihanmu komai nasu ne to me ya kamata sai ku nuna mana kuma kiristoti abokan zaman lafiya ne kuma masu son mutunci ne daraja mutum da maganar dr mansur sokoto professor cewa ya yi wannan maganar da ta faɗa kar a ɗauke shi wai dan akan manzan allah ne wallahi ko akan limamin unguwa ta faɗa maganar nan suka ne ga musulunci suka ne ga mashair na musulmi suka ne da dattakwantaka na najeriya kowa ya sani akwai abin da ake faɗi a kotu idan kai batanci wa mutum ka zuban mai da mutunci kan na ba da kima akwai abin da ake cajin mutum a kotu balle kuma kai iyarin ɗinsa a cikin miliya to wannan ya daga cikin crime manyan crime na laifi manyan laifi ka ɗauko mutum ka mai ɓatanci amma wannan ta saba yi ba yau ba ba goyo ba goyo ba ta saba yi batun maganan prof za mu dawo kai ijma'in malamai ne wanda suka tafi suna ta cewa mun ɗauki tsauri mu ɓoye mu daina faɗin cewa hukuncin kisa ne ga wanda ya zagi annabi ba za mu ɓoye ba wallahi ba za mu ɓoye ba babu wani kalmar ɓoyewa su ma kirista haka yake a littafin su za mu zo mu karanta sannan in mun zo mu karanta za mu kawo me sababin yin wannan magana ya tabbata a littafi mu koma ga littafin shahararren malamin nan ashifa bi ta'rifi hukukil mustafa na babban malamin da aka sani kuma alkali wanda kullum ina ƙara faɗi cewa barinsa duniya kawai shekara na hijira na shekara 544 yau kusan shekara 900 kenan da ƙari kusan dubu ɗaya barinsa duniya ga ta nan kitabu shifa mujalladi na biyu idan ka ɗauko afwan mujalladi na biyu ɗin nan shafi na 225 al-imam al-qadi al-yahsubi al-maghribi yayi bayani wanda ya tabbatar ya ɗauko nakali daga malaman duniya ga baki ɗaya hukuncin wanda zai sa manzo Allah ba ta sauyawa hukuncin ta kisa ne Mai sunanta shine da ya tabbatar yake cewa ajma'a kala abubakar ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir ya faɗa yana cewa ajma'a awamu mu'ahalil ilmi dukkanin taron malamai ma'abota ilimi ga baki ɗayansu ala anna man sabban nabiyya kutal sun yi ijma'i cewa duk wanda ya zagi manzan Allah kashe shi za'a yi kuma ijma'in su ya samu shawahid daga hadisi da alqur'ani wanda jiya mun so mu shigar cikin karatun da muka yi ma wannan mutumin dan gumi yanda waye yake da suna yake ce masa shashasha albani zari yake ce masa shashasha to shi dai wannan mutumin wanda yake nuna yana sukan musulunci akan hukuncin to albani dama ya ce shashasha ne jahil ne bai karanta ko da annahul wadih na farko ba bai bambance mubtada da khabar bai bambance fa'ili da maf'uli bai bambance kaza kaza to amma wannan mutumin daidai wannan maganganun ya so mun so mu ruwan ayoyi da lugudan hujjoji sai ya zamto network yake ba mu haɗin kai to amma abinda za mu kula yan uwa nan da imam al-qadi ya faɗa sai ya ce wa man qala zalika malik ibn anas wanda duka suka tafi akan wannan al-imam malik ibn anas yana cikin su wal al-imam layth yana cikin su wa ahmad imam ahmad yana cikin su wa ishaq ishaq na cikin su shine ishaq ibn rahawayhi wanda malai yake ce rahu rahuwiya eto eh ana ce ibn rahawayhi ibn eh, eh, rahuya ana faɗi amma ban san na uku nan ibn rahuwiya din shine na uku ina gaban da dabdin sa amma na san ibn rahawayhi ibn rahuya ana fadin su Allahu a'lam ko kuma ala ayyi halin dai wa huwa mazhabu shafi'i shine mazhabu al-imam shafi'i malamin da nake nufi ma'ana wanda ya magana da karshen nan al-imam shafi'i قال القاضي إياد أبو الفضل الإمام القاضي يكي فدي وهو مقتدى قول أبي بكر الصديق akan sa magana al-Imam Sayyidina Abubakar yake wanda ya ƙara gaba ya kawo malamai duka a kusan a haka suke kuma abin da zai baka bakin ciki masu yawan su kan wannan magana wai malikawa ne wanda kuma Imam Malik shine ra'as na bada fatawa akan wannan magana. ko kuma sai su wahabiyawa ne wanda Ibn Taymiyyah shine ra'as na bada fatawa akan irin wannan to Allahu ta'ala alam abin da zan tafi da shi shine kafin na zo ga wannan magana. ban bukatar in je ga littafin ibn taymiya ya tabbatar da dalilai kuma malamin da ya gama nan ya faɗa ya kawo nakali daga littafin idan muka koma littattafan kiristoci idan muka ɗauki littafin su matthew sura na sha biyu aya na talatin da biyu wannan littafin sun ka ɗauko na kirista ku ji kowa ya ji da kunnansa abin da ke ciki shine suna cewa blaspheming against the holy spirit can never be forgiven both in his world and uh, in this world and hereafter ka yi blackmailing ka yi blaspheming ka yi ɓatanci game ne holy spirit annabawa wanda shi kuma da ya tashi wai karanta wai sai ke ce wai holy spirit yana nufin mala'ika ne a'a ai annabawa su ne holy spirit holy spirit ka yi gare su wannan fa Ahmadu Gumi ne wai yake kare su yana canza fassara ya tuhumi musulunci da cewa tana koyar da kisa akan annabawa su kuma yana so ya kare su ya dauko wannan ya canza magana shine anan ne da ku cewa wai Yahuda sun fi mu imani in haka ne mu mun mai da annabawa sama da Allah to nan da shi suna faɗa a littafin su Matthew sura na 12 aya na 32 sun tabbatar da cewa Allah bai taba yafewa in kai suka ga annabtan annabawa Allah bai yafewa kuma haka yake a cikin Alkur'ani sannan idan muka tafi luka sura ta 19 aya ta 27 a ciki zaka ga cewa an kawo labarin annabi kuma annabi isa annabi musa cewa ya sa an kira wasu daga cikin mutanensa wanda suka zage shi suka ci mutuncinsa suka nemi kashe shi ya sa aka danne su ya musu yankan rago ya yi yanka su wannan ya tabbata a cikin littafin luka ka je ka buɗe sura ta 19 aya ta 27 su suka faɗa cikin littafin su ba fa qur'ani bane kai kar kuna wai tunanin wai mu in muna faɗin haka za a ga musulunci da ta'addanci rainin hankali ne an jima ba ga mu da ta'addanci ba sun jima suna kallon musulunci da ta'addanci lokacin da kuma musulunci yake kiran a raya dabbobi a taimaki mata a taimaki marayu a hada zumunci a kare kiyaye sata a kiyaye zina a duk a lokacin ba su daina ganin musulunci da ta'addanci ba wanda ba zai ga musulunci da musulunci da kyautatawa ba kar ya gani idan muka sake tafiya gaba idan ka koma matu littafin nan matu sura na sha biyar aya ta hudu za ka gani a cikin littafin me suke cewa iba causes his father or mother he should surely stone to death suna cewa duk wani mutumin da ya fito ya zagi uwarsa ko ya tsine ma ubansa ko ya tsine ma uwarsa to za a ci gaba da jefe shi sai ya mutu da a saka duwatsu a dinga kwankwatsa kansa sai ya mutu wannan bana cikin bible fa wannan a takaice ne akwai abubuwa daban daban burjik na cikin bible da ke nuni ga cewa wannan al'amarin da aka ɗauka mataki a kayansa lallai mataki ne wanda haka yake a bible na nan a ƙur'ani na nan a bible to abin da muke so mu ji anan shine kar ku zalunce mu ku ki yadda da alƙur'anin mu akan hukuncin da na cikin littafin ku ku kuma wa'inda aka ba su biyan kwangila kar ku shigo cikin musulunci ku kawo rudani da gangan domin kai kuna neman ku birge wanda suka saka ku ko kuma kuna neman jahilci yake so ya rudi mutum ko kuma son zuciya da rashin kishin manzan Allah ya rudi mutum wannan kenan yana nan a cikin littattafan su to sakon da na rufe da shi na karin murya karshe shine Sheikh Malam Amin Ibrahim Daurawa ya yi bayani game da me yasa ake ci a doka a hannu wanda da mu ji meye dalili maganin prof ita ma ba shi zai bada amsa ba ga Sheikh Malam Amin Ibrahim Daurawa zai bada amsa wannan bayanin kuma amsan za ta tafi direct to da hukuma hukuma su za su ɗauki wannan laifin abin su yi hakuri suna kokari Allah ya saka hukumar mu da alkhairi amma suna kokari kuma yanda suke kwantar da tarzoma ba karamin abin ai ba musu bane amma su ƙara kokari sannan kuma mafiya masu laifi su ne 'yan majalisu su saurari wannan abin da muke faɗi message ne mai karfi kuma su shigar da shi cikin abin da ya kamata da Allah bar mu ji maganar Malam Ibrahim Daurawa muna son annabi da kusanci zuwa gare shi ko da yaushe irin wannan ya faru aka samu wani ya faɗi wata magana sai a ce musulmi sun ɗauki doka a hannu lalle ba daidai ba ne wani ya taɓa mana addini wanda ya taɓa mana addini ya fusata mu kuma kaso casa'in cikin ɗari na abubuwan da suke faruwa a can ɗauki doka wanda an ka bincika za ka ga an zagi annabin da gaske saboda yaran mu ba mahaukata ba ne sun san zaki sun san cin mutunci kuma abin da ya jawo ake ɗaukan doka a ɗazun da nake tambayan wani rikakken lauya cewa a tarihin najeriya kaf a shari'u da aka yi an taba samun wata shari'a kwaya ɗaya tak wacce aka yi ta a najeriya wani ya zagi annabi aka zarta masa da hukuncin kisa ya ce an taba yi sau ɗaya tak amma ba a zarta da hukuncin ba a jihar kebbi an samu wani mutum wanda ya taba zagin annabi sallallahu alaihi wasallama aka kai shi kotu alkali yanke masa hukuncin kisa amma ba a zartan ba na ce domin mu ma wannan ya faru mun kama mutum goma sha ɗaya a jihar kano a wasu lokuta a baya waɗanda suka yi bakoki na kasafi da ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka kai su kotu har da wani abdul inyas a ƙarshe mutanen nan dai an sake su sun tafi kuma an samu wani shi ma wani wani mawaki daga baya wanda ya waƙoƙi na ɓatanci ya faɗi maganganu shi ma aka kai shi kotu a kotun ya fita saboda wata tsiya aka yi a kotun najeriya shi wannan constitution din allah ya tsine masa albarka saboda in ba gyara shi aka ya dace da addininmu da al'adarmu ba zai ta wahalar da mu akwai wani shashi guda uku a cikinsa masu barnar tsiya dole ne 'yan majalisarmu nan gaba duk wanda za mu zaɓa in ya je nan shashin zai gyara shashi na farko shine duk wata doka da take ƙasa to ta constitution ta shafe ta duk wata doka ko ta Allah ko ta annabi ko ta jiha ko ta local government in dai an yi wata daga ƙasa in ta je sama to a daidai wannan gurin constitution ya share ta constitution ɗin fa mutum ne ya yi shi kuma da matsala tana faruwa ana yin constitution ne don ya ware maka matsalarka ba don ya ƙara ma matsala ba to mutum ya zagi annabi a jiharsa dokar jiha ta ce a yanke masa hukuncin kisa an je kotu da lauyoyi da komai ya yadda ya yi zagin alkali ya duba doka shi alkali baya laifi abin da ya gani a rubuce zai amfani da shi an yi doka an ce a kashe wanda ya zagi annabi an tabbatar da zagin a kotu an yi hukuncin to sai a ce kuma akwai damar shi da aka wa hukuncin ya daga to da ya daga an wuce ta kano an wuce ta jiha da an je ta sama shi kuma a constitution sai ya ce yana da right yana da right yana da dama ya faɗi duk abin da yake so constitution babu ruwansa to wannan wannan damar wannan tsiyar da take sama sai ta sa a rushe wannan hukuncin a ce ya tafiyarsa da an je da an je Haya court wane ne eh, court of appeal wane ne supreme court to daga nan magana sai a rushe ta saboda za su duba kuma su ma ba laifi suka yi ba abin da aka rubuta ba a faɗi cewa annabi yana da daraja don wani ya taɓa shi za a yi masa kaza ba sai a rushe shashin in ana son a daina ɗaukan doka a hannu to a rushe shi shi wannan littafin na mutane wanda mutane suka rubuta ba Allah ba ba manzansa ba mutane suka rubuta don bukatar su to baya biyan bukatar in ya gyara ne baya gyara idan ya kawo zaman lafiya ne baya kawo zaman lafiya idan ya taimake mu ne mu yan kasa baya taimakon mu to kaga ya kamata yan majalisar mutum da su suke da ikon su gyara nan suna gyara inda ya dace da bukatarsu kwanan nan ba an ce wanda duk zai hau mukami zai nemi takara in yana kan mukami sai ya sauka ba shin ba ɗauki wannan shashin an kai shi kotu an rushe shi ba saboda mai saboda zai biya bukatarsu to wani yana iya zuwa dan majalisa ya tashi ya ce bangaren da yake cewa in ka zagi annabi in ka zo kotun ƙasa ba kai laifi ba to muna so wannan shashin a rushe shi ya zama duk kotun kasa in ta yi mutum hukunci akan ya zage annabi don yana da mabiya sama da miliyan ɗari a ƙasar in an zage shi a ƙasa don an zo saman ma a tabbatar da zagin in an kashe mutum so ɗaya tak da sunan ya zage annabi wala mun daina kashe kowa akan hanya da an kama sai mu ce ku kai kotu kotu za ta yanke amma mutane sun ji an durawa annabi a shari'a kuma sun je kotu an saki mutumin ta kaka za ka gamsar da su alhamdulillah sako da shi wato babban malami malamin Ibrahim Daurawa yake bayarwa game da dalilin da yasa ake ɗaukan doka a hannu ashe ba burinmu shine ɗaukan doka a hannu ba a'a gani ne muka fahimci cewa ita hukuma ba ta da ra'ayi ko niyan kare kimar annabawan baki daya balle addininmu mu amma suna iya su kare dokan da ke gaban su musamman 'yan majalisu wanda muna kira da babban murya duk dan majalisa ya ji wannan sakon kwanan nan za a yi zama tsakanin kowane malami da bangaren izala da bangaren ɗareka da ɓangaren shi'a kuma za mu yi zama da wayanda suke masu sarauta da kowane ne za mu mika wa kowa takardanmu ga abin da muke bukata bai shafi ta'addanci ba bai shafi rashin mutunci ba Shi ne ma zai kawo sulan zaman lafiya Wai na abubuwan da muke bukata na farko shine Layi, annabi muhammadu na farko manzan allah ne muke bukata abinda muke bukata a yi mana adalci yadda kuka ba da doka a najeriya su kan buhari aka yi da shagube a kafan sadarwa mai suna twitter wacce ba ta da hankali twitter ba mutum ba ne ba ta da hankali amma sai da aka haramta ta a najeriya na tsawon lokaci an yi asaran biliyoyin kuɗi wanda wannan kuɗin da ake asaran su kaɗai sun kai su ceceren 'yan asibiti na najeriya na rana gaba ɗaya kuɗin da ake asaran su sun kai su ceceren su na ga wani ana neman dubu ɗari ma akan sa zai mutu wani ana neman dubu hamsin akan sa zai mutu a asibiti sun kai su cece su abu irin wa'in abubuwan shine za mu roƙi gwamnati yadda kuka san gwamnoninmu suna da muhimmanci 'yan majalisu suna da muhimmanci sanatoci suna da muhimmanci to me zai hana ku ba wa addinin mu muhimmanci da both muslim and christian kirista su faɗi abin da suke so wanda shine daidai in ba su so wanda ya zama dole ne wannan bai zama ya saba da qur'anin mu ba su ma bai saba da bible ɗinsu ba misali akwai abin da ya saba da qur'anin mu yana cikin littafin kirista da suke karantawa wannan mu ma a musulunci bai zama haramun ba babu wani wajen da aka zagi annabi a bible mu ma babu wajen da aka zagi annabi isa amma abin da yake addinin su ne su yi a kare musu mu abin da yake addinin mu ne mu yi a kare mana ta yanda da a ba mu kowa dama ya tafi rayuwarsa yanda ya kamata duk wanda kuma ba zai haka ba za mu iya kokari mu sanar da al'ummar mu cewa to gawa ne yana fa fada da ku a musulunce a sarrance domin su suke zuwa su kafa doka amma kuma sun bar abin annabi sa sakai. kuma ba za mu yadda da abar manzan Allah sa sakai a kasan da mu ne majority ba mu ne kuma mabiyansa sannan kuma a ga duniyar da kowa na cin arzikinsa sallallahu alaihi wa sallam. sako na gaba shine wanda jinjina zan yi ga wayannan malamai wayannan malamai da suka tsaya wajen kare martaban annabi alara asihim shi prof makari da yan tsayi wanda yayi ya ba da gudumawa mafi karfi da irin su professor mansur sokoto ya ba da gudumawa mai karfin gaske amma kadamin da ke kai bai kai kadamin da prof yake kai ba shi yasa wasa da yawa ba kowa sani ba in ban da yanzu nake yake yadawa saka to muna mika musu jinjina da tsayuwar da suka yi wajen su kare martaban annabi duk da sun yi dole ne la shukur alal wajib babu wani godiya amma mu muna yi ne saboda mu din muna jin annabi namu ne kamar yadda suke jin nasu ne to an mana abun farin ciki muna kara farin ciki muna kara godiya wajen ba da wa annabi sallallahu alaihi kariya duk malaman da muka fada da wanda suka yi maganganu da wanda ban faɗa ba musamman kuma matasan ɗarikar tijjaniya da suka tsaya tun da kan shi wato Sheikh Munir Sheikh Junaid musamman shi Sheikh Abdul Fatih Sheikh Burhanuddin da wa'inda suka yi ta ba da gudumawa wajen ba da kariya su sai da Abbas Saroki da kowa da kowa daga duk inda suke da matasan wahabiyya musamman wani wanda nake wan sa yana abu kaman tsarin labarai din nan wanda shi ma yana kokari sosai a fannin youtube ɗinsa ya yi kokari sosai da wanda suke sun yi kokari wanda gudumawarsu ya fito sosai su ma wajen su ba da nuna wannan har maganganun gumi amadu gumi sun tabbatar da abin da ke kai kuskure ne sun tabbatar da cewa kuskure ne Allah saka musu alkhairi da kuma manyan malamai mu musamman shehunan mu jagorori irin maulan mu Sharif Ibrahim Salih maulan mu Sheikh Usman Bauchi da sauran dukkanin jagorori na addini wanda suka yi kokari duka Allah ya saka musu alkhairi muna musu jinjina jinjinan mu ta biyu shine zuwa ga dukkanin jagororin kiristoci wanda suka nuna tsayawa da sumudin su akan cewa ba a kyauta mana ba sun yi kokari musamman irin su Peter din nan da su wanda an turo mana wasu da turanci wasu da ko mene sun nuna cewa taba annabi ba daidai bane Allah ya saka musu da alkhairi ga baki su. sannan kuma muna ƙara jinjina matasan Sokoto ta yanda suka nuna cewa suna son manzan Allah suna jin kishin annabi suna jin zafin manzan Allah muna son su Allah ya saka musu alkhairi sanan jinjina ga sauran yan uwanmu kiristoti da suke ta kota ina wanda sun zaɓi su ma a zauna lafiya sun san an cuce mu sannan jinjina ga dukkanin musulmi baki daya da kuma ina musu ta'aziyyar wannan abin da alhinin da muke ciki ga baki dayan mu sako da zan ja na gaba shine jan hankali ne mai girma da babban layi ina mai jan hankali ga dukkanin al'umman musulmi a guji yada na sayyidina rasulullahi duk wani odiyon da kasancewa a cikinsa zagi ne kakka kuskura ka tura shi kana ganin ka birge ko kana buloga ka zo ka saka a shafin ka tukunna ka ce za ka yi magana ba daidai bane haramun ne Allah zai iya tsine maka kuma ya tsine ma wanda ka saka haramun ne mutum ya ɗauki odiyo da aka zagi annabi ya tura ma wani in ba dai irin abin da shi professor Mansur Sokoto ya faɗa ya tura mutum biyu ya san za su iya bayani wajen a yi hukunci kamar wasu malamai ne wasunsu kuma hukuma ne wasunsu kuma su ne wanda abin ya shafa wannan ya halatta ka tura musu la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima ko basira Allahu a'lam to wannan dai shine da ayan alkur'ani Allah ya gaya mana cewa lallai baya son a bayyana mummunan abu sai ga wanda aka zalunta misali akwai ahalin abu hukuma da akai musu malamai za a iya kai musu don su fadakar sannan kuma wanda mahukunta kamar sarakuna da makamantansu wannan ne kadai amma mutum wai ya zo ya saka a Facebook ko ya saka a YouTube ko ya saka a ina ya tabbatar da zagin annabi kuma mutane suna jin. to wallahi duk wanda ma Allah isa sai Allah ya bi masa kadinsa haramun ne ka ɗauko maganan ka yaɗa haramun ne ƙarƙashin wannan jan hankalin da zan yi ayan qur'ani su kutum Allah ya tsine wanda suka yi sirtuna Aisha suka dinga yada barna kanta sai da Allah ya aya goma yana tsine musu yaya kake tani ga Annabi Muhammadu la in yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal burjufuna fil madinati lan nugriyannaka bihim summa la yujarunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taktila haramun ne mutun ya dauki muryar da take zagin Annabi yana turawa wannan yasa ake siyasantar da abubuwa wanda siyasantar da abubuwan nan da farko zan yi jan hankali game da sarkin musulmi sarkin musulmi mun ga takarda wanda ta dinga yawo da sunan cewa sarki ne yake condolence ma da su suka ci mutuncin mu suka zalunce mu yake musu condolence yana musu ta'aziyya da sunan musulunci gashi gashi an zalunce mu amma ga abin da yake yi wannan maganar sai muka ga kuma wata bidiyo tana yawo da muryar sarkin musulmi yana nuna rashin jin daɗinsa ga abin da aka annabi Muhammadu wasu daga cikin makusantansa sun ce wannan takaddan da aka sake daga fadan sarkin musulmi wallahi ba na fadan bane to amma he nace ni ina da shawari guda biyu shawari na farko shine sarki ya ɗauki darasi da abin da Atiku Abubakar ya faru Atiku Abubakar an yi rubutu a shafinsa ne ba takadda ma kai ba shafinsa na Twitter aka yi rubutu ana yin yana ana yin menene suna abin nan ta'aziyya da Allah wadai an taɓa wasu Atiku Abubakar ya yi umarni a zo a yi magana aka fito aka ce shi ba da umarninsa ba ne wanda ya ma gashi gashi Atiku ya ga haka ma bai masa ba ya fito ya yi hira da jaridu ya ce ni ba ni ne rubutun nan ba kuma wanda ya bani goyon bayansa Atiku Abubakar ya yi wannan abin kana tunanin zan zo in sake zargin sa kan wannan abin bai kamata ba to sarkin musulmi kujeran da yake kai kujera ne mai martaba kujera ne da take kula da martaban sarauta kujera ne da take kula da martaban musulunci da martaban arewa da martaban hausa da fulani da makamantansu to ya kamata idan dai da kamar yadda ake faɗin cewa sarki ba da hannunsa ka wannan takarda ba hasali ma ba daga ofis ɗinsu ba ne to a saka bincike mai ƙarfin gaske sai an kama wanda suka wannan abu don kwanakin ba an yi abu makamancin haka don mu musulmi an samu cikin fushi an samu rage kallon kimanka ba mu ganin kimanka amma abin da ya sa na shiga wannan wahami din shine ga bidiyon ka kuma kana magana kana nuna cewa ba ku yadda da cin mutuncin annabi ba na ga wannan bidiyon amma kun ga bai yi yaduwa kamar yadda wancan sharrin ya yadu ba saboda me yasa shi wannan sharrin an yi shi akan lokaci kar ya ta hakan ba yi shi akan lokaci ba kuma ba a bi hanyoyin da ya kamata ba yau ya kamata sarki ya yi hira da gidajen rediyo da gidajen jaridu ya tabbatar da cewa wannan abin da aka yi ba da hannunsa bane kuma yana ba wa musulmi hakuri wannan al'amarin bai yi kasa ba in ya haka girmansa yana nan ya karu saka muna kira ga sarkin musulmi ya kula da wannan wannan shine abin da zan faɗa domin in an bari a haka tabbas zai rasa biyayyan sama da kaso takwas ko bakwai na musulmi ga baki daya Allah ya tsare mu abu na gaba shine jan hankali da wannan babban malami malam sani yahaya jingir wasu daga cikin makwasantansa sun kira ni akan cewa shi ga abin da yake nufi malam a lokacin da ya maganan nan bai san cewa an zagi annabi bane na ce to kenan in malam bai san cewa an zagi annabi wannan maganar to yanzu ai ya san an zagi annabi ko to tunda bai san an zagi annabi ba ya fito yayi ta'aziyya ko kuma ya jajanta ya nuna rashin jin sa an ɗauki abu ba tare da bincike ba to yanzu sai ya fito kuma ya tabbatar wa musulmi in ya hau minbari ranar juma'a ya ce abin da aka yi nan ashe an yi daidai an yi daidai sai haka ita ne ta yi kuskure ta yi laifi kuma ya tabbata ta yi zagi sai ya sake magana akan cewa doka a hannu bai kamata ba wallahi nan babu komai za mu kuma fito mu nuna mun ji daɗi wannan shine shawarin da shi ma muke bayarwa magana da ƙarshe shine kwanan nan mun ji ana mi ya ɗauka wai ya tura gaba wai dan ya farin ciki David ne ko Babacir Lawal ko shi menene makamin shi a ƙasa former ssg na ƙasa an yada bidiyo da sunan cewa shi ne ya yi maganganu ya zagi annabi amma abin mamaki shi ne ya yi zage-zage zage-zage lokacin da muka shirya za mu yi magana mun tuntubi manya da wanda mun ga sun yi hidima sosai musamman professor Salisu Shehu wanda na ga yayi sanarwa da manyan jaridu duk lauyar da yake da niyya ne ya je shi ya ba da gudumawa don kare annabi za su ɗauki kuɗin dama su ba da kuɗin jirginsa da masauki mun tuntuɓi irinsa da wasu wanda suke suna da alaƙa da hukuma a ƙasa ya yi ingancin wannan maganar amma ga baki abin da suke tabbatarwa an yi bincike wanda ya wannan odiyon wani ɗan iska ne a northern kaduna ya zauna ya yi zage-zage sai ya saka hoton shi babu dibet din ko lawal ne yauwa ya saka hoton shi ya yi zage-zage aka dinga yadawa ga shi ya ce kaza kan annabi ya ce kaza kan annabi ba don kai ba domin shi yana so ya zagi annabin amma ya buya bayan wayansa to fatan mu shine wannan mutumi tun da an kama shi an san sunansa har da hotonsa da komai an turo amma ni yanzu ba buri na ita yada wannan abun ne to muna kira ga musulmi su dakatar da yada wannan abun haka su kuma hukuma su ɗauki mataki sun ga abin da muke faɗi idan suka mai da abin haka to ya zama abu mai sauki to lallai al'umma ba za su daina ɗaukan mataki a hannunsu ba Allah ya tsare mu Allah ka yafe mana wannan su ne ta kan mun ga takardar ake cewa kan ta yi Allah wadai da abin da aka yi to in dai ya tabbata wannan takarda mun yi farin ciki kuma sakonmu ya kai yadda ya kamata kuma mun in sun yi wannan mun gode musu da abin da suka yi kuma hukuma lallai ta ɗauki doka a shigar cikin constitution 'yan majalisu da kuma muke kira ku yi kokari yadda kuka san hikiman siyasa to fa siyasan ku ba zai yi ba matukar babu zaman lafiya kuma zaman lafiya ba za a same shi ba matukar ana sukan annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye mana alfarman manzo Allah mun san a cikin ku akwai masoya annabi mun san a cikin ku akwai masu kokari da aiki wa al'umman su ko ba sa kishin annabi za su yi kishin jama'an su to ku yi kishin annabi in kuna kishin manzo Allah ku yi kishin jama'an ku ku tabbatar da wannan a cikin doka na kasa Allah ya saka ma kowa da alkhairi kowa ya ji dai bayani na prof lalle bayani wanda yana kan daidai ko mun kara tabbatar da wannan maganan kuma magana ne wanda a kansa duk malamai suke kai a kansa musulunci yake bayani Allah ya sa ya zama mu zama masu adalci ko akan mu ko akan wasun mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Muhammad Nasir Shakaudu Musa nake ci da ku mu huta lafiya Allah ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya ina roƙon addu'a na al'umma baki daya muna roƙon a karanta mana kulhu Allahu kafa hudu salatin annabi kafa goma goma duk wanda sako ya riske shi ya yi mana wannan kuma za mu yi shi hadiya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma mu yi shi da hadiya ga biyan bukatunmu da bukatun musulmi baki daya da yan uwa da suke ta neman addu'o'inmu albarkan annabi Allah ya ba mu kariya ya ba mu zaman lafiya ya kuma shirye al'umma mu baki daya ya ba mu fahimta tsakanin mu da yan uwanmu abokan zaman mu kiristoti da abokan zaman mu na kowane fahimta baki daya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kun gama aikin ne